wayo Allah, wayo Allah. Eh, wai, wayo! Eh. Eh, kare nan ta gama da ni. Wannan kare, wannan kare ta gama da ni wallahi. Na ji takaicin faruwan wannan abin yanzu shi kenan jin daɗin mu ya ƙare a gidan nan kenan. Kar ki ji komai. Ai biki sani ba. in dai ina doron duniya ina rai ai ba wata wahala da wannan komai zai kare komai zai zo ƙarshe ke dai wuya ta warke hmm. kuma kin san kin san tsiyar yanzu duk gidan da aka ce an kare fa ba fa ni za a kirawo ba wannan tsinan nan da imin wannan gyaran aika aikan fa shi ne fa zai je fa gyaran fa ana bashi kaji da kudade iya karbewa ai ka ai abin da nake roƙo ina roƙon Allah ya kawo wani tsautsayi Allah ya kawo wani bala'i a ce ƴaƴan mu da su kare ƴaƴan mu da su kare waɗannan tsinannin su biyu yanzu sun je sun janyo jarfa ta zo ta kare a ka ta ta kare mu aka billahi lazi in na rinka tsura su ina karyawa sai ka zo gab da warkewan karya ka ƴaƴan mu da su biyu takaici na yana kansu Sani. Yawa. To mai gida kuma me yi na kuka? Me na kuka mai gida? To me na kuka kuma? Ka yi Allah ya yarda za ta warke da. Ki san Allah wallahi dole ne yi kuka. dole fa in yi kuka fa akan akan wannan kare fa dole in yi kuka fa yanzu fa duk gurin fa da aka kare fa ba ni zan gyara ba sai dai fa wannan wanda ya hada ni da faskaran fa shi zai fa gyara fa Allah ya warke da wuri